Daga Washington DC, Amurka ke magana. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne a kan mitoci 49.31 da ko kilohasu 6,770 da kilohasu 9,765 a gajeren zango. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu ta gidajen rediyo masu zaman kansu. radio amfani sarauniya canal 3 dalol fm nomad fm da niya haka zalika masu mu a kasar ghana za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin alfa radio da marhaba radio baya ga haka a da yaushe muna nan a kan shafukanmu na intanet wato gtahausa.com masu sauraro assalamu alaikum barka kuda yammacin laraba Sule Muni Barma da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa da ku. bayan labaran duniya za a ji cewa al'ummar jihar gombe ta bayyana damuwa kan yadda sannu a hankali al'amuran tsaro ke ƙara lalacewa Wai na abubuwa yake faruwa akwai sakacin gwamnati sosai ɗari bisa ɗari inda na ce sakacin gwamnati na farko harkokin ƙwaya da ake tunkuɗo ƙwaya zuwa najeriya musamman arewa hukumomin ghana sun ce matakin baiwa 'yan kasar sukunin gudanar da sha'anin iskar gas a ghana gas company bayan sallamar 'yan canar da ke kula da harkokin iskar gas ya ba da damar samar da makudan kudaden shiga a bitalmalin kasar yin wannan zai sa yanzu wa'annan ganiyar sun da doki za su tafi da al'amarin wannan gas company to insha Allah za a biya su cikin cds so yanzu pressure da ke zuwa kan cd yanzu ya rage a yayin da ake cika shekaru biyu da ficewar Nijar da Mali da Burkina Faso daga ECOWAS ana bayyana mabambantan ra'ayoyi game da matakin da uh, har yanzu ita ƙasar shi musamman da za ta ci gaba da yin amfani da su wa'ancan shugabannin na eh, sai da Ni abin da na sani to utar inda institution na kasashen duniya na duk yadda aka yi wata rana sai an koma yadda aka hoto. Duk yadda sai dai yadda za a dawo a'a mutane sun dawo na za a yi cuɗanni in cuɗe ka da mutuncin mu za mu dawo da darajar mu da kima. muna tafi da labarin wasanni sannan mu garzaya fagen dambe domin jin wainar da ake toyawa. To amma dukkansu sai bayan an sha labarin duniya. Assalamu alaikum. Kotu a ƙasar Uganda ta ba da belin wata 'yar gwagwarmaya mai rajin kare hakki a yau da ake ganin tsare ta a matsayin wani yunkuri na durƙusar da duk wani ɗan adawa kafin zaɓen shugaban ƙasa da aka gudanar ranar goma sha biyar ga wannan watan. An tsare Sarah birti ne tun ranar 30 ga watan Disambar bara bayan da ta kalubalanci ingancin rajistar zaɓe da za a yi amfani da ita wajen kaɗa ƙuri'a. Daga baya aka tume ta da bayyana bayanai kan masu zaɓe ta hanyar da ta saɓa wa doka. Sarah birti ita ce shugaban wata ƙungiya mai neman aiwatar da tsarin mulki bisa doka a Kampala. A yau ne alkalin majistare Nankia Jatiko ta ba da belinta, tana mai cewa ta cika duk wasu sharuɗa da suka cancanta a ba ta beli. 'Yan sanda uku sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suka jikkata lokacin da 'yan ta'adda ɗauke da makamai suka kai hari kan 'yan sanda masu sintiri a jihar Katsinan Najeriya ranar Talata a cewar 'yan sanda a yau. Wannan na daga cikin ƙaruwar hare-haren da 'yan ta'adda ke kaiwa da ya haɗa da garkuwa da mutane da 'yan bindiga ke yi idan sun farwa makarantu da wuraren ibada a arewa maso yammacin ƙasar. Mai magana da yawun 'yan sandan jihar Katsina Abubakar Sadiq Aliyu ya ce an farma 'yan sandan ne a wajen hanyar Guga da Bakore lokacin da suke sintiri. Ya ce 'yan sandan sun nuna jarumta sosai wajen mai da wuta inda suka fatattaki 'yan ta'addan amma sun rasa jami'o'i uku a musayar wuta. 'Yan sanda biyu da suka samu raunuka na karɓar magani a wani asibiti da ke kusa da inda abin ya faru. A wani labarin kuma a dai Najeriya, a yau 'yan sanda a jihar Legas sun harba wa masu zanga-zanga kan rushe sansanin gidajen talakawa da ke gab da teku da gwamnatin jihar ta yi tiyagas, inda ɗaya daga cikin masu zanga-zangar ya samu rauni. Rushe gine-ginen ya jawo dubbannan mutane rasa matsuguninsu. Jami'ai a Jihar Lagos tare da taimakon 'yan sanda da mashinan tono ƙasa sun fara rusa gidajen talakawa a unguwar Makoko inda suka ce mazauna wurin sun gina gidajen nasu ne ba bisa ƙa'ida ba, waɗanda yawanci gidajen katako ne da aka gina su a saman ruwa kusa da injinan lantarki masu hatsari. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na GTA a birnin Washington DC. Manyan jami'an shige da fice na ƙasar Amurka ƙarƙashin mulkin Donald Trump sun sha yin bayanai da daga baya hujjoji ke nuna saɓanin haka bayan aukuwar mummunan artabu tsakanin jami'an tsaro da 'yan ƙasa, ciki har da kisan wasu 'yan ƙasa biyu a garin Minneapolis kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gano. Jami'an gwamnati suna yin saurin nuna cewa mutane biyu da aka kashe kwanan nan, Renee Good da Alex Preety, sun farma jami'an tsaro ne ta neman halaka su, saboda haka kisan da aka yi musu ya dace, amma hujja ta bidiyo ta nuna akasin haka. abin da ke kawo shakku wajen mutane kan ingancin hujjojin da jami'an gwamnati ke bayarwa. abinda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya dubo ya hada da waɗannan mutane biyu da aka kashe da kuma wasu hudu a watannin baya-bayan nan inda jami'ai suka yi saurin kare jami'an shiga da fice ba tare da sun jira an yi kwakwaran bincike ba. abinda tsofaffin jami'an shiga da fice ke ganin ya saɓawa yadda aka saba yi a irin wannan yanayi. Ƙasar Isra'ila ta share wani fili a kudancin Gaza don gina sansani da za ta aje Falasɗinawa da za a sawa na'urorin leƙen asiri da kuma na'urori masu fasahar gane fuskokin mutane a ƙofar shiga wajen, a cewar wani janar na sojan Isra'ila mai ritaya. Sojan sa-kai Birgediya Janar Amir Avivi mai ritaya ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa za a gina sansanin Arafa inda aka babbaje ramukan da mayakan Hamas suka gina kuma ma'aikatan Isra'ila za su rika lura da shige da ficen wurin. Avivi shi ne wanda ya kafa ƙungiyar Dandalin Tsaro da Kariya na Isra'ila da ke wakiltar dubbannan sojojin sa-kai baya magana da yawun sojin Isra'ila waɗanda suka ƙi yin tsokaci game da abin. Ofishin Prime Ministan Isra'ila ma bai ce wani abu kan shirin gina sansani a Rafa ba. Afifi ya ce za a yi amfani da sansanin wajen bawa Falasɗinawa da ke da niyyar barin Gaza zuwa ƙasar Misra ko kuma waɗanda ke son zama a nan matsuguni. Labaran duniya aka saurara daga nan GTA Hausa Amurka ke magana yanzu kuma sai rahotanni. Al'ummar jihar Gombe na bayyana damuwa dangane da lalacewar al'amuran tsaro a jihar, matsalar da suke dangantawa da abin da suka kira sakacin gwamnati. Sai dai mahukunta da ma wasu daga cikin jama'a na cewa sha'anin tsaro abu ne da ke buƙatar haɗin kai da gudunmuwar talaka. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana a Gombe Aliyu Bala ya aiko mana ƙarin bayani. Yayin da matsalar tsaro ta yi kamari ta ƙici ta cinyewa ake ta samun asarar rayuka a jihar Gombe. Shugaban hukumar kare hakkin ɗan adam ta ƙasar reshen jihar Gombe ya bayyana al'amarin da cewa sakacin gwamnati ne. Sunana Muhammad Aliyu Wayas, chairman na Human Rights a gargashin Civil Liberties Organization na Arewa maso gabas. Wai na abubuwa yake faruwa akwai sakacin gwamnati sosai ɗari bisa ɗari. Inda nace sakacin gwamnati na farko harkokin ƙwaya da ake tunkuɗo ƙwaya zuwa Najeriya musamman arewa wadda yara maza da mata sun shiga harkar shan kwaya. Duk wanda ya sha kwaya kuwa baya sanin ko gane waye ne wannan ko mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko yaya ko kani, ko adda ko waye ne mai shi baya ganewa ta'addanci kawai duk abin da ke hannunsa zai amfani da shi. Kaga gwamnati tana da iko dakushe duk wayannan abubuwa din shi ma a jawabinsa game da al'amarin da ya faru na kashe wani yaro a kwanan nan a jihar Gombe jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sanda a jihar DSP Buhari Abdullahi ya bayyana mana kokarin da hukumar ke yi wurin zakulo bata gari a cikin al'umma ba a yi wata wata ba wurin ganin cewar shi kansa yaron da ya aikata wannan din an rike shi saboda mu fara gabatar da binciken mu na dalili na wannan abu wanda mun san koda da wani dalili ne wannan kisa bai bai kyautu ba kuma bai dace ba kuma hasali ma abu ne wanda muke ganin cewar shine laifi mafi girma da wani zai yi domin salwantar da rai din abu ne wanda fuska ta shari'a laifi ne babba musamman irin wannan din da yake za a iya ce masa intentional killing ganin cewar makami ne wanda zai iya kisa din musamman inda aka yi amfani da shi din a jikin ɗan adam wuya ne kuma wuri ne wanda yake da alaka da jijiyoyi yake da alaƙa da jini da sauransu a wannan din mataki da 'yan sanda kuma suke ɗauka a yanzu yaro dai ya shiga hannu kuma yana fuskantar bincike shi ma mataimaki na musamman ga gwamnan jihar gombe akan harkokin tsaro ambasada yusuf musa Ɗanbayo, ya bayyana mana cewa ita doka mace ne da takobi a hannunta ta ware hannunta kuma aka rufe idonta ba ta gani doka tana iya hawa kan kowa to gyara kayanka bai zama sauke mu ba duk abun da za a yi a rayuwa a tabbatar ana yin shi akan ka'ida duk wanda ya bi ka'ida kuma ya bi doka to zai zauna lafiya sannan akwai abun da ita gwamnati da jami'an tsaro ba su isa su yi ba sai ni da kai da ke da ita da wancan da wannan mun haɗu mun haɗa kanmu sannan da mu taimaki ƙasarmu dole sai mu ɗin da muke zama da sarakuna da masu anguwanni da hakimai da shugabannin addinai duka mun fito mun faɗakar da mutane cewa a rinka kiyayewa ran nan guda ɗaya ne kuma ba shi da wani duplicate. Aliyu Balagirangi Amurka ke magana a Gombe, Najeriya. Daga Najeriya bari mu je Ghana. Matakin sallamar 'yan China da a baya ke gudanar da kamfanin iskar gas na ƙasar Ghana wato Ghana Gas Company ya ba da damar samun kudaden shiga a asusun bitalmanin kasar fiye da wanda aka saba samu ta wannan hanya wannan na nufin damƙa al'amura a hannun 'yan ganar ya yi tasirin da aka yi hasashe daga kumasi wakilin amurka ke magana hamza adams ya haɗa mana rahoto a kai Gwamnatin Ghana ta sanar da adana kimanin miliyan uku da digo biyar na dalolin Amurka a kowace wata a baitulmal ɗin ƙasar biyo bayan ta yanke shawarar sallaman wasu Chinisawa da ke aiki a kamfanin sarrafa makamashin iskar gas wato Ghana Gas Company. Shugaban kamfanin Benjamin Asante shi ne ya shaida wa manema labaru hakan a inda ya ci gaba da cewa. In March 2017, this plant was being operated by 52 Chinese. Kafin watan Maris ɗin shekarar 2017 sai wasu Canisawa su 52 ne ke kula da na'urori a kamfanin amma sai muka gano cewa kamata ya da al'umman kasa su gudanar da wannan aiki a don haka mun kulle yarjejeniya da Canisawan a inda sun ka amince tare da horas da mutanenmu a yanzu injiniyoyi da ke kulawa da na'urorin sarrafa iskar gas a kamfanin babu ɗan wata kasa ko ɗaya a ciki kuma tun lokacin da al'umman kasa suka fara wannan aiki kuwa ba a samu wata matsala ba. anywhere you go. This plant is being run fully by Ghanaians. Wannan mataki da gwamnatin Ghana ta ɗauka ya faranta wa al'umma rai sosai. A inda mai sharhi Adam Mutawakkil ya ce baiwa al'umman Ghana dama ya dace sosai tare da ma shawara da ya baiwa gwamnati cewa duk wata masana'anta da za ta fara aiki to kamata ya yi da a ringa garwaya 'yan kasa da baki domin al'umman su kuma su ci moriyar albashi. Every agent that is being set up and that is more technical can start with Minister of Foreigners and Ghanaian. Masana tattalin arziki a kasar kuwa sun ce baiwa 'yan kasa damarmaki hakan zai rage matsalan faduwan darajar CD bisa dalan Amurka da ji Malam Najib Ibn Hassan. To amma yin wannan zai sa yanzu wayannan Ghana sun da ka doki za su tafi da al'amarin wannan gas company to insha Allah za a biya su cikin CDs so yanzu pressure da ke zuwa kan CD yanzu ya rage bi ma'ana kamar ba mu kuma neman dollars mu biya wa'anga foreign expert. To koya al'umman Ghana kana suka ji da wannan mataki da gwamnati ta dauka wallahi mataki ne mai kyau don ya saman ma yaran mu aikin yi kuma most of kudin da ake bayewa ake batawa na ba a yan kasashen waje kudi ya saura cikin Ghana ai muna wayan su baba masu amfani mu da ala kulli halin mu dai mu ga yaran mu wanne ya kare makaranta ce sun samu mashiga wanda yake za su samu abinci su ma su yi mai su ci gobe mu ma yazo ya kai gare mu wanda ya fito aiki ya zo a baba sanna gida zaka ga yan kasa suke aikin kasa suke cin gajiyan kasa amma sai ka ga gana sai mutumin waje shi zai zo yana kwashe arzikin kuma yana fita da shi tunda gwamnati ya gano haka ba yana da kyau kwarai Allah taimake shi ya bar 'yan kasa su shiga cikin aikokin kasan gana ba baki ba arzikin mu kuma ji sauran kasa ne ba za a fita da shi wani kasa ba Ghana dai ta shiga cikin jerin kasashen da ke samar da makamashin iskar gas a Afirka ta yamma amma masana sun ce yawan gas din da kasar take samarwa bai kai amfanar da al'umman faɗin kasar ga baki ɗaya ba da yawan su ya zarta miliyan talatin. A gaida Hamza Adams. A yayin da a yau Laraba 28 ga watan Janairun 2026 ake cika shekaru biyu da ficewar Nijar da Mali da Burkina Faso daga sai yawo, saboda zargin kungiyar da zama 'yar amshin shatan Faransa. Wasu 'yan Nijar na cewa alasan barka da wannan mataki. Sakamakon ci gaban da abin ya haifar a fannoni da dama a cewarsu. ciki har da batun tsaro shugaban kungiyar frsa salisu ibrahim na daga cikin masu irin wannan tunani al'umma ce ta gani ganin yadda aka yi ta sanya mu takunkumi kala-kala tare da neman ko ta halin kaka sai an dakile eh, mu, an hana mu mulun wasa da eh, har yanzu ita ƙasar shi musamman da za ta ci gaba da yin amfani da su wa'ancan shugabannin na yawo eh, musamman Najeriya da su Cote d'Ivoire da su eh, Benin da za a ci gaba da yin amfani da su suna sanya mu takunkumi da duk wasu eh, hanyoyi wanda za su daƙile duk wata niyya ko yunkuri na ci gaba da za a yi ga wato wayannan kasashe namu da ban mu hutar daga sediyawo ba da za a ci gaba da yin amfani da su wajen ganin cewa babu wani yunkuri wanda za mu yi domin fitar da kasashen mu a cikin halin da ake so a gan mu ciki musamman na tsaro kamar yadda muka gaya muku bai yiwa al'umma ta ci gaba da zama a cikin gungun babu wata ribar zama a cikin shi shekaru sama da goma ƙasashen sahel da suka hada Nijar Mali da Burkina Faso suke fama da ta'addanci suke fama da hare-hare na 'yan ta'adda wanda kusan kullum sai ya hallaka sojoji da hora hula sai da yawo ta kasa ɗaukar wani mataki na taimaka ma wa'annan kasashe domin su yaƙi ta'addanci su yaƙi 'yan ta'addar da suke kawo hari suna kashe jami'an tsaro suna hana masu noma da kiwo samun damar da za su iya yin noma da kiwo babu wani shiri ko wata siyasa wadda aka tsara wadda za ta da dama al'umma da suke ƙarƙashin wannan gunguna sai da yawo su ci amfanin wannan haɗaka da ke akwai tsakanin waɗannan ƙasashe namu kullum tunani ya ƙare akan yaya ne za a yi a ci gaba da bautar da al'umma na wannan yanki na yammacin afirka a ƙarƙashin tsari na mulkin mallaka da su turawa suka yi to sai dai ra'ayoyi sun sha bamban dangane da tasirin wannan mataki domin a cewar wani mai nazarin al'amuran yau da kullum umaru ibrahim jamilu idan so samu ne a koma kan teburin sulhu a tsakanin kasashen is da takwarorinsu na ecowas domin har yanzu akwai alamun kwangaba baya musamman idan aka yi la'akari da fannin sufuri da zirga-zirgar jama'a da ta kayayyaki wanda kuma alamu ke nunin illolinsa na yi wa sha'anin tattalin arziki tarnaki. to eh, magana gaskiya ni har yanzu ban ga wani abu da ya sauya ba in ka lura har in ba sama saman gaba ko fasfor da ake bugawa bai sauya kala ba logo na sidiyawa aka hito da shi yau duk wanda yake mutanen da suke hota suke ta cikin kasashe har yanzu ba abun da ya sauya yawanci cin dai kasashen sai da yawan suke yawo su taina su taina saboda in kan lura yau matsayin da muke ciki tsakaninmu da burkina faso babu hayya mu da mali babu hayya duk wanda zai taya a ƙasa dai shi ta can mai karamin hali hayyan ma ba ta da yiwuwa a bita ko da sahin na ga wani wasu wasu bidiyo da yadda mutane suke tsallaka iyaka tsakaninmu da benin akwai vrema akwai hatsari ta ruwa wadda na bi ta na sha binta na san yadda take akwai hatsari akwai fargaba kuma babu kwanci hankali in mutum ya kama hayya wannan hayya wanda duk ya bar ya mai ya ce za shi je bishe yau bai iya biya ta burkina faso ko shi bi ta ta mali dole sai ya kewa ta cikin benin dai za ka shiga ana walakanta ku ana yin abin da aka ga dama ku wuce ku tsallaka ku shiga lome ku daga lome sai da ya wuce ku tsallaka ku shiga ghana duk ita ta abjan wanda duk ya san yadda hayyar take yasa akwai har yanzu magana bata sauya ba to amma kana ganin wai shekaru biyu bayan da su waɗannan ƙasashe uku suka raba gari da sauran eh, takwarorinsu na sai da yawo akwai yiwuwar a yi wani abu mai kama da sulhu ni abin da na sani to utar inda institution na ƙasashen duniya na duk yadda aka yi wata rana sai an koma yadda aka hutu duk yadda sai dai yadda za a dawo a'a mutane sun dawo na za a yi cuɗanni in cuɗe ka da mutuncin mu za mu dawo da darajar mu da kimar mu abun bai gyaran kuwa isu can sai dai a bashi gyaran su mu nan da muke nan kasashen iOS bai gyaran mu don dole sai an koma an tattauna in haɗiya za a yi in kuma wasu hulɗoɗi za a sake kullawa tsakanin iOS da sai dai wannan duk yadda aka yi wata rana sai hakan ta faru Kada a shafa rahotannin na zuwa muku ne daga nan GTA Hausa Amurka ke magana yanzu kuma ga shirinmu na gaba. bari mu fara da wasannin da ake fafatawa a gasan yofa champions league wato zakarun nahiyar kungiyoyin kasashen turai inda a yanzu haka da muke kawo muku wannan rahoto kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund suna barje gumi da inter milan psg kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta newcastle yayin da benfica suke fafata da kungiyar kwallon kafa ta real madrid manchester city a gida sunan karbi bakuncin galatasaray yayin da psv suke tare da kungiyar kwallon kafa ta bayern munich sai kuma kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda suke fafa fafatawa da karba ci gaba da wasannin da ake yi a yanzu haka napoli suna barje gumi da chelsea sai kuma barcelona suna baje gumi da kungiyar kwallon kafa ta copenhagen bayan leverkusen kuwa suna tare da kungiyar kwallon kafa ta villarreal yayin da wanda take saman teburi kungiyar kwallon kafa ta arsenal take barje gumi ta da kungiyar kwallon kafa ta kairat almati bayan in wasan da kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta sha kashi a hannun kungiyar kwallon kafa ta manchester united a fly emirates tsohon dan wasan ta patrick biara ya ce arsenal ta kasa nuna karfinta a wasan da ta sha kashi a hannun kungiyar ta manchester united kwallo uku da biyu a gidanta ya ce dole ne kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta kasance ta zage dantse don nuna kaimi don samun nasara a wannan wasa ya ambaci manyan 'yan wasa irin su saka trossard da gabriel jesus da kuma mende cikin waɗanda ba su taka rawar gani ba a yayin wannan wasa yayin da ya yabi dan wasan su Declan Rice wanda ya ce shi kadai yana ɗaya daga cikin wanda ya kokari dan ganin cewa kungiyar ta samu nasara amma bai yi ba inda ya ja hankalin kungiyar da kasance ta iya kokarinta don samun lashe gasar Premier League na kasar Ingila a wannan shekara. bayan da dan ɗan wasan arsenal patrick biara yake jan hankali ga kungiyar kwallon kafa ta arsenal shi ma a nan sabon mai rikon ƙwaryan mai horar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united michael carrick ya ce kungiyarsa ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba ganin ta samu nasara wasanni biyu manya a jere carrick ya ce nasarar da kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta samu akan manchester city da arsenal ya kara masa tabbacin kungiyar na ta iya dagewa don samun nasara a sauran wasanninta na gasar premier league inda ya bayyana cewa shiri ya ya yi nisa don ganin cewa kungiyar ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta fulham a wasan da za su fafata a gasar premier nan gaba. ita ko kungiyar kwallon kafa ta chelsea ta ce samson ba za ta amince da daukan dan wasanta na tsakiya ba paul palmer mai shekaru 28 da haihuwa wanda ake alakanta shi da koma kungiyar kwallon kafa ta manchester united har yanzu dai palmer yana da sauran kwantrakin shi wanda zai kare a shekara ta 2033 kuma kungiyar ta bayyana shi a mazaunin jajirtun yan wasa da take gadara da su a kungiyar bala da yuro gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. A gaida Bala Bronco. Wannan kuma ya kawo mu lokacin da Abakar Adam Funtuwa zai yi mana bitar mahimman abubuwan da suka wakana a fagen dambe daga Najeriya. la'ana, a mutu. take masu sauraron mu mu da kasance da ku a cikin wani sabon shirin na wasan nan mai kama da fada wato damben gargajiya yakin hannu a wani kaulin kenan inda muke kawo muku yadda ake fafata a sassa daban-daban na fadin Najeriya kuma ke kai ziyara mu kawo muku yadda ta faru. Bari mu fara da katsinan dukku inda wato dan tsito ya kara bige makarwa na umarin gurmada wanda suka yi kare jiri jini wato alhadin ta gabata kuma wannan wasan dai kamar da aka sani muna kawo muku abin da ya gabata a makon nan ne da muka fita daga ciki sai aljanin bahagon nasarawa daga bangaren arewa da wuri ilili an yi ɓatacciya turmi ɗaya wanda babu ƙari kowa ya ji hannun kowa sai hagun alikansila ɗan ƙaramin da jiniyo ramadan an yi ɓatacciyar dambe shi ma turmi biyu ba a koma ba wato jiniyo da jiniyo hagun alikansila ƙarami da kuma ɗan ƙaramin ramadan sai ta ƙara haɗawa tsakanin alasan da garkuwar cindo a ranar talatin nan wadda shi ma aka sanya naira dubu ɗari biyu sai dogon baran dage ya dira katsinan wato a ranar wato talata inda shi ma ya nuna cewa fa kudawa ba su mutu ba suna nan shi ma an sa mai dambe na fafatawa na mashin da shi da jino ramadan sai an yi ɓatacciyar dambe tsakanin alkalin tsamiya da aljanin yar mage wato bangaren kudu da aka yi damben da yan kallo suka yi ta ihu ba a san gwani ba na dai babu wanda wato ya buge kowa amma dai a ce aljanin tsamiya ya zo da sabon salo a wannan fafatawa sai bahago abbam na bacirawa da bahagon alikansila an yi turmi biyu ana ɗauki ba daɗi wanda babu wanda ya buge kowa a wannan dambe kowa da ya san cewa bahagon alikansila yadda ake jin a gurin mada haka abban na bacirawa ya rike wa jamawa jihar katsina wanda da an furta in dambe kaji an kawo sunan shi shi ma dai an ta wannan wasa babu wanda ya nasara sai jiniyo ramadan ya sumar da dogon dage ne a damben mashin mai caji cikin turmi na farko wanda ba kara ba a nan aka ce ku dawo in ba ku yi ku ba mu waje sai wani dan kallo ya sanya ma wato alikanin bello da sangom dubu ɗari biyu wanda za a fafata shi wato a yau laraba kenan za mu kawo muku yadda wasan za ta kaya sai bahagun sila ya sumar da bahagun abban na bacirawa a cikin turmi na biyu a damben mashin mai caji shi ma sai alasan ya bige garkuwan ya hayyan tarasa daga bangaren da sai aljarin bahagun nasarawa dai yaran nan mai zafi daga bangaren arewan da wato shangom an yi ɓatacciya turmi biyu babu kisa kun dai yadda ake hawa zara a dambe sai bahagon ushu ya bige wato bahagon dan aliyu daga bangaren wato arewa kenan jamus wanda suke kenta da bata kasa bari mu gangara jihar nasarawa kun san irin gumurzun da ya faru a makon da ya gabatan wanda kun sanya ido kujiya ta kare tsakanin bahagon alkaoje da shi da ayi kullum wanda ya buge shi wato a mako na sama to amma fa ban taba da mamaki inda aka yi wuta wuta a turmi uku haka nan aka tashi damben inda dai shi kan shi ayi kullum ya gane cewa a a wannan karan ban da sa'a ya hakura ya daga hannu ko in ce ya kasa da hannun shi aka aka yi tashi ya ce a'a inda karshe dai aka bai baiwa bahagun alkawoje nasara a wannan fafatawa sai ilele da shida a hutan dan binza wanda ya dawo neman fansa a fafatawar da aka yi a wancan makon na sama shi ma amma ce ina wannan fa lokaci ne ilele sai da ya karawa a hutan dan binza hakika wannan wasa bai yi wa arewa ta daɗi ba jamawa ransa ya ɓaci domin kuma a iya cewa lahadin ta gabata ba ta jamawa ce ba a jihar nasarawa domin kuwa a jihar nasarawan ransa ya ɓaci kowa bai ji da daɗi ba arewatawa ranar fa babu munna amma dai koya take za mu haɗe da ku a mako na gaba mu ji ta kaya a cikin bakin cikin da aka cusa wa arewatawa na najib din watan dan banza shi kuma shagon nasiru ya yi mai tashi ɗaya shi ma bai koma ba haka zalika sola na watan dan banzan shi ma bai ji da daɗi ba a hannun mano shi ma ya kifar da shi haka zalika bahaushe shi ma da shi da dogon biya'o bai ji daɗi ba kai ya ne dai iyalan autan dan za a wannan rana ba su ji daɗi ba a fafata da aka yi cewa arewata ga baki ɗayan su a jihar nasarawa sun fita da bakin ciki ne domin ko in ka duba list ɗin damben ko in ce tsarin ban ga baki ɗaya duka an yi nasara a kansu mu je birnin lagos mai karfin taye daga bangaren wato kudu shine ya sumar da karin dogo mai takwasara wato mugun kisa da yan kallo hankalin sai tashi sai kuma shagon jango da shaken bata jemu ba shi ma aka yi wato kare jini biri jini aka yi wani damben babu kisa amma dai a iya cewa shagon jango ya samu nasara da maki biyu a damben gasa da aka samu su naira dubu ɗari masu sauraron mu wannan fafatawa tana ta ci gaba da gudana a sassa daban-daban na Najeriya mu ko mun yi alƙawarin kawo muku shi ɗaya bayan ɗaya ya ta kaya suwa suka yi nasara da waɗanda aka yi nasara a kansu da za ku ji a cikin wannan shirin shirin muke kawo muku a wannan shiri na wasa mai kama da faɗa Abubakar Adam Funtuwa GTA Hausa Amurka ke magana daga Abuja, Najeriya. A gaida Abakar Adam Funtuwa. To yanzu kuma ga labaran duniya amma a wannan karan a takaice. Kotu a ƙasar Uganda ta ba da belin wata 'yar gwagwarmaya mai rajin kare hakki a yau da ake ganin tsare ta a matsayin wani yunkuri na durƙusar da duk wani ɗan adawa kafin zaben shugaban ƙasa da aka gudanar ranar goma sha biyar ga wannan watan. An tsare Sarah Brity ne tun ranar 30 ga watan Disambar bara bayan da ta kalubalanci ingancin rajistar zaɓe da za a yi amfani da ita wajen kaɗa ƙuri'a. Daga baya aka tume ta da bayyana bayanai kan masu zaɓe ta hanyar da ta saɓa wa doka. Sarah Brity ita ce shugaban wata ƙungiya mai neman aiwatar da tsarin mulki bisa doka a Kampala. A yau ne alƙalin majistire Nankia Jatiko ta ba da belinta, tana mai cewa ta cika duk wasu sharuɗa da suka cancanta a bata beli. ‘Yan sanda uku sun rasa rayukansu yayin da wasu biyu suka jikkata lokacin da ‘yan ta'adda ɗauke da makamai suka kai hari kan ‘yan sanda masu sintiri a jihar Katsinan Najeriya ranar Talata a cewar ‘yan sanda a yau. Wannan na daga cikin ƙaruwar hare-haren da ‘yan ta'adda ke kaiwa da ya haɗa da garkuwa da mutane da ‘yan bindiga ke yi idan sun farwa makarantu da wuraren ibada a arewa maso yammacin ƙasar. Manyan jami'an shiga da fice na ƙasar Amurka ƙarƙashin mulkin Donald Trump sun sha yin bayanai da daga baya hujjoji ke nuna saɓanin haka bayan aukuwar mummunan artabu tsakanin jami'an tsaro da 'yan ƙasa, ciki har da kisan wasu 'yan ƙasa biyu a garin Minneapolis kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gano. Masu sauraro da wannan shirin na yau ke kammala baki daya sai gobe da safe idan Allah ya kai mu karfe 6 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru wato karfe 5 agogon GMT da Ghana za a ji abokan aiki dauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin abokan aiki na GTA Hausa Amurka ke magana ni Sule Mumuni Barma da na gabatar ke cewa mu kwana lafiya.